حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين بل وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاطئة قوة ذو القعدة لسافن kwamitin mai alfarma sarkin musulmi Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa wanda ya daidai da 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan huɗu, shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da Alhaji Muhammadu Inuwa mai Ingila inda muke gabatar da karatu cikin littafin Ashifa بتعريف حقوق المصطفى نشيخ مالمي أينه وتو القاضي إياد wannan shi ne ainihin wato majalisi na saba'in wannan shi ne majalisi na saba'in da takwas da waɗanda suke da littafi a hannunsu idan za a duba za a duba khamis wa ashara istidrakun fi sifatil khaliq wal makhluq an duba an gani na san shafin wasu zai saba da nawa mala alqadi yace wato riskar da wani abu wanda ya shafi sifofi na Allah subhanahu Ta'ala al-khaliq da kuma al-makhluq su ababen da ake halitta ɗin kenan. Ma'ana, Mala alƙadi iya da dinga kawo maka ya ce wa min asma'ihi daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai kaɗa, to yana sunan kuma ya kawo maka, zai maka istijiraki akan abin da ya shafi bambancin tsakanin sifa ta Allah subhanahu wa da kuma sifa ta bayin Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. da haka wannan cewa fi sifatul khaliqi shi al-khaliqi ismul fa'il shi Allah shike yin halitta al-makhluqu kuma ismul maf'ul su bayi din su aka halitta kuma Allah ta'ala ya faɗa mana cewa afa man yakhluqu kamar la yakhluqu yanzu dan Allah wanda ke yin halitta zai iya zama daidai da wanda bai yin halitta to wannan kasa tun daga annabawa har kowa da kowa yayin da Allah ke iya yin halitta to ba kuma yadda za a yi a haɗa shi da su da ba sa iya yin halitta ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa cewa shi yake yin ainihin wato halitta ɗin. Ya ce, Zalikumullahu rabbukum. Mai wannan maganar shi ne Allah Ubangijinku sai ce, La ilaha ba wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba, sai ya ce, Khali'u kulli shay'in. shi ya halitta kowane irin abu fa abuduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan ya faɗa cikin suratu ainihin wato ar-ra'd sai da bayi tambaya yace qul man rabbus samawati wal ardi kace waye ubangijin samai da ƙasai idan sun yi shiru ba su da amsa Allah sai ya ce wa annabi ga amsa nan qulillahu kace musu Allah ne sai ya ce qul kace musu afattakhattum min dunihi awliya'a to yanzu wani Allah da shi ke wato shi ne Ubangijin sammai da ƙasar shi za a riƙa a matsayin wanda zai jibinci al'amarin mutane, wanda wanda kuke cewa a riƙa ɗin nan falayar likuna li an fusihim naf'an wala darra, ba su mallakan makansa amfani ba ko cutarwa. Sai Allah yake ƙulka ce musu, hal yastawil a'ma wal basiru dan Allah za a hada makaho da mai gani am hal tasawu zulumatu wan nur ko za a hada duhu da haske am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi ko abokan tarayyar da kuka samu Allah sun yi halitta irin yadda Allah ke yi fa tashabaha al-khalqu alayhi aka ɗauko halittar Allah aka ajiye aka ɗauko tasu aka ajiye aka kasa gane wanne ne na Allah. Duk yadda wani zai create ɗan wani robot wani wata tsiya da sunan mutum ana kawo shi sai ka gane yana da bambanci da ɗan adam. Ko akwai wani wanda ya halitta ya ƙirƙiri ɗan adam sannan aka zo aka je ɗan adam ɗin aka zo kuma ga mutum aka kasa gane bambancin tsakanin ɗan adam ɗin da aka haife shi ta hanyar mahaifa da kuma wanda shi wannan ɗan adam ɗin ya ƙirƙira. Ke yasa Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a shin abokan tarayyar da kuka sa wa Allah khalaqu shin sun yi halitta ne ka khalqihi kamar yadda shi ma ya halitta wa tashabaha al-khalqu alaihim sai halittar ta rikici aka kasa gane na Allah da naku tunda ko ba ba sai Allah ya rufe maganin sai ce qulillahu khaliqu kulli shay ka ce masa Allah shi ya halicci kowane irin abu wa huwa al-wahid al-qahhar Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne makadaici kuma shi kadai ne marin jayi subhanahu wata'ala da haka kaga shi kansa annabi Adam abinda Allah ya faɗa tun farko kenan wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashar min salsalin min hama'in maslu to shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki sai ta haddi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya aka muku sai ce hal min khaliqin ghairullahi shin akwai wani mai halitta banda Allah subhanahu wata'ala wanda yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa hu fa anna tufakun to lalle ba wani abun bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba da haka irin su Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wakil irin waccan akwai a cikin suratul zumar ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا Illa الا هو فانا تؤفكون irin wannan to shi yasa ga daga cikin sunayensa masu tsarki da ya tashi lissafuwa sai ya ce huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna kaga sai ce huwa Allahul khaliqul bari shine mai halitta sannan kuma shine mai kirkirar halitta din ah. da haka al musawwir wanda duk wata halitta da kaga yayi haka ya suranta ya ga dama ya yi ta ko ka san hikima ko baka sani ba haka ya kamata a yi ta shi yasa ya yi ta haka ah. allazi ahsana kulli shay'in khalqa wa bada'a khalqal insana min tin shine wanda yake kyautata kowane irin abu wajen halitta shi yasa ya fara halitta to daga nan tun da ka je malam alƙadi iri ya ce maka istidrakun fi da khaliq wal makhluq to duk wani wanda ka san yana da daraja sa daga ciki har da wanda ya fi kowa kololuwar daraja shine annabi Muhammad to alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliqu da almakalu, shi manzon Allah yana cikin ababen da Allah ya halitta an fahimta yi to da ka gane wannan dole ka fahimci akwai guraren da dole sai ka bambanta haƙƙin tsakanin alkhaliku da almakaluku Wannan nan ne yan bid'a suke cakudawa da gangan abin da yake na Allah ne sai su ɗauka su ba annabi lokacin da kake ƙoƙarin a rarrabe wa mutane sai su mayar da abin rigima an fahimta yi to shine da ka shi Allah a matsayinsa na alkhaliku yana da haƙƙi na bauta ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da haƙƙi na biyayya ne shi yasa kaga a mustawa ta kololuwa ba wanda ya kai annabi bautawa Allah dan wannan ita ce tsakaninsa da Allah an fahimta ai to qala al-qadi abu al-fadl waffaqahu Allah ta'ala al-qadi abu al-fadl Allah ya datar da mu ya datar da shi yace wa ha ana gane nan azkuru zan ambatan maka nuqtatan idan an ce nukta ita ce mas'alatun daƙiƙa wata matsala da za a ambata wacce take da zurfi wacce fi fiha im'anu wa nazarin wa fikirun a ciki tana buƙatar dogon tunani da nazari da bincike uzayyilu sannan zan ƙara yin bayani ha zal fasli a wannan faslin wa aqsimu bi hadha al sannan zan cika da wannan faslin wa uzihul ishkala sannan zan gusar da rikici biha da ita fi ma ta ƙaddama a cikin abin da ya gabata an kullu da'ifil wahami da duk mutumin da yake da raunin fahimta shaƙimul fahami sannan fahimtar sa take da rashin lafiya an fahimta yi tulakhisuhu wacce wato tukallisu wacce za ta kwace shi min mahawu tashbihi daga fadawa daji ihun banza na tashbihi in an ce tashbihi shine ai kaga daga cikin ababen da ya ta kawa ya ce wa min asma'ihi ta'ala alhadi sai ce to annabi ma yana da wannan suna wa min asma'ihi ta'ala sai ce ar-ra'ufur rahim sai ce annabi ma yana da wannan wa sunan to yana so ya bambance maka bambancin tsakanin sifa ta Allah da kuma sifa ta wa ta bayi din to da ka bambanci tsakanin a samu musharaka ta suna da kuma dacewar ma'anan sunayen. Jiya na ba da misali a gurin karatu. Na ce daga cikin sunayen Allah akwai alwadudu shi masoyi. Kamar yadda annabi Shu'aibu ya ce wa ya ƙaumi saturu rabbakum sun matubu ilaihi. Ya ku jama'a ta ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi sai ce inna rabbi rahimun wadu. Saboda Ubangiji na yana da jin kai sannan masoyi ne. Me ma'anan wadu ɗin? wanda duk abin da za ka mai yadda abin yake da girma ran da ka gano abin ba daidai ba ne ka tuba ka koma zuwa gare shi ya yafi bayan ya yafi kuma yana son ka su. Shi ne inna rabbi rahimun wadu amma sai muka ce ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake Allah ya ajiye shi a matsayin sa na dan adam di yadda yake da cikar kamala ta ɓangaren mutane da ita irin kamalar da Allah ke da ita ba irin wannan ba ce. An gane? Shi yasa tare da ƙa'idan al'islamu ya jibbu ma ƙablahu. Musulunci idan mutum ya shigo duk taɓar gazar da ɗi kafin ya musulunta an ya fiye. Amma kun ga da ya kashe, wa shi ya kashe sai na Hamza. Da ya zo ya musulunta bayan tun da kafin musulunci duk abin da ya an yafe mai. amma haka manzo Allah ya ce ma wahashi da Allah wahashi ya dan matsa bai iya rayuwa yana kallon wahashi fuska da fuska in ya tuna cewa shi ya kashe kanin mahaifinsa ko dan uwan mahaifinsa saboda Allah ya nuna maka cewa wannan ɗabi'a da annabi yana nan a matsayinsa na ɗan adam amma ɗan adam ɗin da ya fi kowa daraja amma yanzu wahashi a wajen Allah shi da Allah suna da matsala kaga babu an fahimta yi to shine sai yake cewa kaga sai ce wato zahazihu za ta nisanta ka an shubahi tamwihi dangane da shubuha ta ainihin wato ya mutsa abubuwa wa huwa shine an yi da anna Allah ta'ala mutum ya ƙudurci Allah jallasmuhu wanda sunansa ya ɗaukaka fi azamatihi wa kibriya'ihi a cikin girmansa da buwaye sawa malakutihi da kuma zurfin mulkin da Allah yake da shi wa husna asma'ihi da kuma kyawawan sunayensa wa aliyi sifatihi da kuma ɗaukaka sifofinsa la yushbihu shay'an min makhluqatihi to bai yi kama da wani abu na halittunsa ba wala shabbahu bihi sannan ba a kamanta Allah ɗin da su halittu din wa annama jaa lalle duk abin da ya zo. mimma a ash-shar'u abinda shari'a ta faɗe shi ta itlaqin sa alal khaliƙi ta faɗe shi akan al-khaliq Allah wa alil makhluqi ta faɗe shi akan halittu fala tashabuha bainahuma fil ma'ana al-haqiqi babu kamanceceniya tsakanin su a cikin ma'ana ta haƙiƙa ce sa na sha faɗa muku na ce karatu daban fahimtar karatu daban idan Allah ya yi sauka da alheri in kai karatu sai ka gane karatu yanzu kaga an daɗe ana karanta ashifa a ƙasan nan amma ga wannan babin cikin ashifa alƙadi iya ya ba da ƙa'ida wajen fahimtar sunayen Allah da sifofi amma yin bida sun kasa gane ko kuwa kaga sai ya ce wa annama ja'a a duk abin da ya zo mimma a hushar abin da shari'a ta faɗe shi ta yi sa ta faɗe shi alal khaliqi akan wa Allah wanda ke halitta wa alal makhluqi ta faɗe shi akan halittu to fala tashabuha bainahuma fil ma'ana wal haqiqa to sai mu ɗauki misali hannu Qur'ani ba ya tabbatar da cewa Allah yana da hannu ba halittu ba kaga sai mu tabbatar wa Allah cewa yana da hannu amma wajen haƙiƙanin yin hannun yake fala tashabuha bainahuma babu ta tashabuhi tsakanin hannun Allah da hannun wa halittu yanzu mu dauki fuska ba qur'ani ya tabbatar wa da Allah cewa yana da fuska ba sannan halittu faragowa e, wajen haƙiƙanin ya idan Allah yake da na halitta kaga fala ta tashabuha bainahu ba babu kamanceceniyawa tsakaninsu saboda haka in ka ɗauki waɗannan sifofin ka ɗauki ido wannan ka'idar da ka ɗabbaka ta cewa annama a mimma atlaqahu ash-shar'u 'ala al-khaliqi wa 'ala al-makhluqi fala tashabuha bainahuma fil ma'ana al-haqiqi babu kamanceceniya to dukkan asma'u da asifatu sifatu na Allah da ko shi shi kan wannan ka'idan da zaka ka zauna lafiya to su shi yasa malamai suka ce dukkan mu'attili wanda zai kore ma Allah wata sifa bai zama mu'attili ba ya kore sai da ya zama mushabbihi ka gane mushabbihi an ce Allah na da hannu sai da ya fara duba hannunsa tukunna sai da ya kamanta shi da hannun Allah sai ga kai ba zai ba ce Allah na da hannu sai ce ƙarya ne to kuma duk abin da za su yi tawili zuwa gare shi in an fassara hannu sai su ce kudura to mu dawo shin shi ma dan adam ɗin yana da kudura ko bai da ita yana da ita ko bai da ita yana da ita to har yanzu din da ka kamanta Allah da bawa domin kudura Allah na da ita dan adam yana da yana da ita to sai ka dawo wannan ka'idar cewa wa anna ma ja'a mimma atlaqahu ash-shar'u 'ala al-khaliqi wa 'ala al-makhluq fala tashabuha bainahuma fil ma'na al-haqiqi yayin da sifatul qadimi sifar Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da dadde tun fil azal wato bi khilafi sifatil makhluq ya safa da sifarwa sifar halitta kenan yanzu Allah ya tabbatar wa dan adam cewa yana ji yana gani fa ja'alnahu sami'an min sannan ya tabbatar wa da kansa cewa shi ma yana ji yana wa yana gani kenan kaga sifar jin Allah da kuma ganin Allah ta saba da sifar jin dan adam da ganin dan adam an fahimta yi amma sai aka samu a tawafi ufilismi to da ka da Allah da wani yare ya saukar da ƙur'ani, to da abin da za a fahimci ibara da shi zai yi magana su larabawa a gurin sun an ce hannu sun sani in an ce fuska sun sani in an ce menene sun sani amma haƙiƙanin yayin da Allah ya tabbatar wa kansa fuska ya fuskar sata sake wannan kuma ya bi kansa sani ba wanda ya sani an fahimta yi Su yake cewa kama kaman yadda anna zatahu ta'ala zatin Allah la tushbihu zawati ba ta daidai da zatin kowa kadhalika sifatuhu la tushbihu Sifatun makhluqina haka sifar Allah ba ta daidai da sifar kowa is sifatuhum yayin da sifofinsu la tanfakku ba ta rabuwa anil a'radi wal agradi dangane da akwai abin da yake bujiro mata da kuma wasu manufofi wa huwa ta'ala munazzahun an zalika Allah ya ko akan wannan bal a ba ma wannan ba lam yazal bi sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba da sunayensa da sifofinsa wa kafa fi hadha qawluhu ya isa a cikin wannan laysa ka mislihi shay'un to kaga a cikin wannan ayar akwai kore ma Allah wani abu da kuma tabbatarwa da Allah wani abu yayin da Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da ya kama da Allah a ƙarshe sai ce wa huwas samiul basir amma kuma Allah fa yana ji yana wa yana gani to sai ka dauka cewa wannan ka'idan na laisa ka mislihi shay'un kaman isbatu ne da nafi ba wani abu wanda ya kama da Allah yayin da yake ji yana gani to a cewa yana ji yana gani an samu at-tawafuqu na fil asma'i kai ma kana ji kana gani ba ka bane amma jin ka da ganin ka ba irin na Allah ba naka laysa ka mislihi shay'un ba yadda za a hada jin ka da ganin ka da nawa da na Allah to kaga fa wannan fa gashi fa babi ne fa cikin ashifa amma ka ake titirka tirka da yan bid'a a kasan nan sun kasa fahimta wannan babu Eh? a ce Allah ya daidaita kan al’arfi su ce ƙarya ne sai amma Allah gado eh? <laughs> wanda na ya ce wai ya hamilu arshen rabbi ka fokon yau ma irin samaniya wai gowa alƙiyama, mala'iku ba an ce ko sahun mala'iku takwas ko mala'iku takwas wanda za su ɗauko al'arshi tun da an ce Allah ya rasu <laughs> al'arshi wai an ɗauki Allah a mai da shi kamar tiran alewa wai mai da Allah kamar tiri a hannun mai talla alewa saboda aka malayaku za su kinkin Allah aka malayaku za su kinkin Allah sama a shi su yi filin alkiyama da shi wala bala akwai matsala Allah an gane to Allah ya kiyaye an bayyanta yi walillahi daru wato a albarka itabbata ga man kala wanda ya faɗi wannan min ulama'i daga cikin malamai wal arifin al cewa at-tauhid isbatu zata bayyin mush eh, mushbahatin wato shi tauhidi shine tabbatar da zatin Allah ba tare da cewa zatin kamanta ta da wani abu bilizawati daga cikin zatoci ce sa da lamatul usmin ifadu wata qaida yace duk dan bid'a da ijara a ya kore mu Allah wata sifa ka tambaye shi ka ce masa Allah subhanahu wata'ala yana da zati zai ce masa eh in ya ce eh sai ka ce masa ya zatin Allah yake zai ce maka bai sani ba to sai ka ce dukkan wata sifa da Allah kake tambaya ta ya take nima ban sani ba ba shi kenan ba an zauna lafiya an fahimta yi yauwa yanzu kaga daga cikin sifa na Allah ba akwai alhayyu ba eh wa tawakkal alhayy alladhi la mutu. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum dinnan gurin kowa ba yana da rai ba amma akwai mukarana tsakanin ran Allah da ran bayi saboda ka'idar laisa kan mislihiwa ba wata rai da za a yi muka amma wannan saboda halittu suna da rai sai mu zo mu ce ƙarya ne Allah bai da rai don gudun ka a kamanta shi da halitta zai yi to wallahi na faɗa muku karatu da mun fahimtar karatu da wala mu'attalatin ko kuma korewa an sifatu dangane ne sifa wa zada hadhihi an al-wasiti wannan matsala wacce take da zurfi take buƙatar bincike alwasifi ya ƙara bayanan bayani wahiya shine maqsuduna manufar mu faqala sai ce laysa ka zatihi zatun zatin Allah ba daidai take da zatin kuwa ba wala kasmihi ismu haka sunansa bai daidai da sunan kuwa ba ta fuskar haƙiƙanin ma'ana ba ta fuskar muƙaranar sunayen ba ko hmm. inna ai mun fada daga cikin huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salam ba akwai al-muminu ba eh to dun nan gurin in ka tsallake musulmi kowa mai sunansa ba mumini ba ko to shikenan tunda Allah al al-mu'minu ne kai ma mumini sai mu karyata mu ce billahi allazi ba mai da sunan Allah al-mominu al-mu'minu bane dan tunda musulmi daga mataki na biyu almumini don kar a kamanta Allah da halitta shi kenan ba za a ce ma Allah almumini ba zai yi kaga ba zai yi ba to shine sai yake cewa wahiya na ita ce manufan mu qala sai ce laisa ka za zatun wala kasmihi sumun, wala ka fi'lihi fi'lun haka nan ba yadda za ka kai muƙaranan aikin da Allah yake mu ba sharatan da dukkan aikin da ɗan adam yake mu ba sharatan da kansa Ke sa aikin da ɗan adam yake yi idan zamani ya canza yana buƙatar taƙaddu amma idan Allah ne ke yin abu kai tsaye ɗan adam bai da hannu a ciki za ka ga duk yadda zamani zai canza wannan aikin bai buƙatar updating ɗin shi ka ɗauki misali yanzu rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ya tambayi sahabbai ya ce musu wannan ranar in ta fito kun san ina take zuwa kuwa sabbai suka ce Allahu wa rasuluhu Ala. sai manzon Allah yace to kullum da safi za ta fito gabas wannan dalilin yasa zaka ga Qur'ani sai ce maka rabbul mashriqi wa rabbul maghribi ce maka rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ce maka rabbul mashariqi wal magharibi me yasa aka ce mashariq yanzu ai mun tashi zamu kalli alqibla nan kaga gabas daya eh. amma an ce ka nuna gabas biyu ina ne gabas biyu nan shi ne yamma amma an ce ka nuna yamma biyu ina za ka nuna to ballantana ka kalli nan a ce ka nuna gabas da yawa ballantana a ce ka nuna yamma da yawa sau da haka Allah ya ce masharik ne saboda inda rana take bullowa da safe ba guri ɗaya ba ne yau ta fito dirilin nan gobe ta karkata nan jibo ta karkata nan shi yasa aka ce mashariki haka inda take zuwa ta faɗi to da yace kun san koya take shi suka ce Allahu wa rasulu alaihi sai manzo Allah yake to haka kullum take bulluwa in al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ta nemi izini a ba ta dama yi wa Allah su yanzu da Allah yau waye zai iya faɗa mana shekarun duniya nawa eh? duniya yau don Allah wa zai iya faɗa mana shekarunta nawa ta ga ba wanda zai iya faɗa mana shekarunta nawa ko to yayin da ba wanda zai iya faɗa shekarun duniya nawa to tun da ka zo duniya ba ka taɓa ji ba an ce wannan ranar da Allah ya ce wa shamsu ta jirili mustaqarrin laha rana tana tafiya a kan wata matabbata da Allah subhanahu ta'ala ya mata sai ce dalika takbirul azizul alim dan Allah ka taba jin ana sanar da duniya ana cewa to jama'a da Allah kowa i nemo haske ya tanuri wata kaza saboda rana fa za ta samu matsala yanzu tana buƙatar sai an ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi sun hau sama sun gyara ta dan Allah ka taba ji me yasa saboda wannan aikin da Allah ke ne mubasharata amma yanzu wannan salular da yake dan adam ne ke yi wayoyin da ake yanzu waya farko yanzu inda za a fito da ita in ka kalle ta yanzu dariya za ka yi. ba ka bari motar farko da bature ya fara yi da za a ɗauko ta yanzu a ajiye nan wani wani in ya fara dariya sai ya tantsara don a lokacin da aka yi ta zai ga kai a shefa da an yi wuta an yi ƙauyanci yanzu wannan mota ce to ya ma aka yi wannan ta zama mota ko ba ka bani gidajen da suke yanzu su ne gidaje a unguwanni yanzu ko ka ba da shekara talatin nan gaba ka gari kana kallon sai kaga sun zama tsofaffin wa gidaje an yi latas gidajen da an riga an wuce su ba ta su ake ba saboda wannan ɗakin ɗan adam ne to shi yasa a munasaban alkiyama da duniya za ta canza Allah sai ya ce wa taral jibala ta ne, sai ya ce wa hiya tamurru marra sahab sai ya ce sun Allah alladhi atqala kulle shay'in saboda wannan sana'a ce ta Allah duk abin da zai yake kanin sa yake dauke yake shi sa da ya zo wajen rini sai ya ce buga tallahi rinin Allah wa man ahsanu min su buga? me yasa ya zama rinin Allah yanzu kanka dan adam in zai fito da bakin gashi yake fitowa amma a hankali baki sai ya komawa don Allah in ba Allah ba wace iya mayar da bakin abu ya koma fari haka shi kadai ke yin wa shi kadai ke yin wannan eh duk marinar da za a kai bakin abu a ce su mayar da shi wa fari sai dai farin abu su mayar da shi baki amma Allah madaukakin sarki shi kadai ke da wannan ikon farin abu bakin abu a mayar da shi shi sa kaga daga cikin awalam nu amirukum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wada akumun nadir sai zaman to daga cikin abin da malamai suka ce wada akumun nadir akwai ashebu farfara shi sa malam mai zuri ka faka mashibar asaka min nadir yugalibu launuhu launas sawadi ya ishe ka wa'azi to kaga wannan din yana daga cikin aikin wa aikin Allah subhanahu wata'ala saboda haka in ka ɗauki ɗan adam shi kuma mun sha yin bayani muka ce babu wani mutum da zai iya karatu ya san ɗan adam ga baki ɗayansa. Kaisa ci Allah da ya faɗi maratibu na halittarsa guda takwas, wala ƙada kalaƙanar insana min sulalatin min ɗin, sun maja'alna hu nutufatan fi ƙararin masil, sun makalaƙanar nutufata alaƙatan, fakalaƙanar alaƙatan mudugatan, fakalaƙanar mudugata izaman, وكسونا الإدام لحما ثم أنشأناه خلقا aka. da ya gama sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin dan baka sanya akai ba yanzu daga lokacin da kowan ya taso zuwa yanzu dan Allah yanzu waye zai iya lissafa takalmi nawa ici eh eh dan Allah waye zai iya lissafa to amma dan Allah mu duba mu gani da takalmin da muke sawa da kafan mu wanne yafi wani karfi a'a wani takalmin ma katako katako a jiki dan dan roba roba ba haka bane haka ne to amma takalmin ne ke cinyewa ya bar kafa ko kafa ce ke cinyewa ta bar takalmin saboda me saboda wannan takalmin sana'a ce ta dan adam wannan kuma kafar sana'a ce ta wa ta Allah subhanahu wata'ala to shi yasa kaga yake cewa walasmihi wala kasmi ismu wala ka fi'lihi fi'lu aikin da Allah subhanahu wata'ala yake mubasharatan ba za ka hada shi da aikin da dan adam yake ainihin wato ba shi yasa aikin da Allah ke akwai cikakkiyar kamala amma aikin da dan adam ke dole sai ka samu akwai na kaso a ciki an fahimta ai ah, ah, ah. wala ka sifatihi sifatun haka nan sifar kaman sifa wala ka sifata haka nan kaman sifatun ba wata sifa da ta yi kama da shi illa min jihati muwafaqatil lafzin lafza sai dai ta fuskar lafazi ya dace da lafazi to yanzu wannan babin ka tokal a cikin ashifa in ka fahimce shi duk rigimar da za ku da 'yan bida akan asma'u sifatu ya ishe ka ka warware kuma shi ne abin da muka faɗa kaga duk abin da za su kawo na abin da muka tabbatarwa da Allah to an samu lafazi ne kawai ya dace da lafazi amma ya yi kama da na Allah a'a saboda ƙa'idar laisa ka mislihi mai shay'un wajallati zatul qadimatu zatan Allah subhanahu wata'ala wacce take ƙadima ta girmama an takuna laha sifatun hadithatu a ce tana da sifa fararra kamar stahala kamar yadda ba zai ba an ta kone lizzatil muhdasafi sifatul kadima ga zatin abin da yake fararre ne a ce yana da sifa ta wacce take da daddiya ma'ana su kuma halittu babu wani wanda yake da sifa ta dindindin Allah kaɗai ke da sifa ta dindindin shi yasa ga manna Allah ya fassara cewa huwal awwal alladhi laysa qablahu shay'un shine na farkon da farkon sa ba da farko sannan shine na ƙarshen da ƙarshen sa ba ta dawa ba ta da ƙarshe amma duk wata awwaliya in ka cire ta Allah subhanahu wata'ala ta akwai lokacin da ta fara kuma tana da ƙarshe ko ba haka bane to sai ya ce wa hadha kulluhu mazhabu ahli al wa sunnati wal jama'a wannan gaba ɗaya fa shine mazhaba ta ma'abuta gaskiya mazhaban ahlus sunnati wal jamaa wannan babin da alqadi ya ya faɗa a nan gurin akan al asma' was sifat abinda mu muke kai su zo su faɗa mana yin bambancin abin da muka faɗa ba abin da muka faɗa wanda muka zo da shi sabo duk abin da za su kawo mun ce Allah yana da ido mun ce yana da fuska mun ce yana da hannu ko yana da kaza yana da kaza in wata halitta an ce tana da shi an samu at-tawafuqu ne fil lafzi lafazin ne kawai ya dace amma irin na Allah ne a'a laisa kamithlihi hiwa ce. ita ce kawai ka'ida ba wani abu wanda ya kama da na Allah subhanahu wa ta'ala a satin da ya gabata mun ba da misali daga cikin sifar Allah akwai alimu ya faɗa can ya ce fa na hudu gulamin alim daga cikin sifar Allah akwai Halimu ya ce fa na hudu gulamin halim kaga an samu at na lafazi da lafazi ne amma ba za ka haɗa cikar kamalar ilimin Allah da nasu ba a ce haka ake nufi ba haka ake ainihin wato nufi ba to faqis ala zalika duka ragowar kai kiyasi ka dora su akan wannan wa qad fassara al-imam abu al-qasim al-qushairi qawluhu ya fassara hada li yazidahu bayanan dan ya ƙara bayani ya fito fili fa qala sai ce hadhihi wato wannan ita ce al-hikayatu hikaya wacce tashtamilu ala jawami'i masail at-tauhid wacce ta kunshi ta tattaro masail na tauhidi wa kaifa tushbihu zatuhu zatal muhdathati ta yaya wato zatin Allah subhanahu wata'ala za ta yi kamanceceniya da zatin halittu fararu wa hiya bi bayan ita dan halittar dangane da samuwarta mustaghniyatun wato shi Allah ya wadatu wa kaifa yushbihu fi'luhu fi'l al-khalqi ta yaya za a kamanta aikin Allah da aikin halitta wa huwa li jalbi unsin aw daf'i naqsin alhali shi ba tare da janyo wani kewa ba ko tun kuɗi na ƙasa hasala ya tabbata wala bi khawatir ko ta hanyar khawatir wa agharadin ko ta hanyar manufofi wuji da wanda ake samu wala bi mubasharatin wa mu'alajatin zahara ko ta hanyar mubashara ko mu'alaja zahara wanda ya bayyana wa fi'lul khalqi la yakhruju an hadhihi alwujuh shi kuma halitta ba za ta fita daga wayannan fuskokin ba wa qala akhar wasu suka faɗa min mashayikina ma tawahhamuhu abinda suka yi wato suka yi dimuwarsa bi awhamikum da dimuwa irin taku aw ajaraktumuhu ko suka riske shi bi uqulikum da hankula irin naka fa huwa muhdathun mithlukum ko kuma duk abin da kuka yi wahami da wahaminku ko kuka riske shi da hankulanku fa huwa muhdathun mislukum to fa halitta ne irin ku wa qala al imam abu al maali al juwayni man ma'anna ila mawjudin taha ilayhi fikruhu fa huwa mushabbah yana maganan cewa duk mutumin da ya natsu zuwa ga wanda yake samamme wanda tunaninsa ya kai makura zuwa gare shi ma'ana kaman ta Allah tun da duk wannan fitina an same ta cikin addini an samu mushabbiha za su yadda cewa eh Allah yana da sifa iri kaza amma kuma sai ce sifar irin su ce wani ma sai ya daga sai ce wannan hannun nawa da kuke gani irin hannun Allah ne a sai wanda ma ya wuce aka samu masu cewa masu Allah ne gaba daya ai ba maganar tashbihi ake ba ma wanda ya daga hannun shi ya ce hannunsa irin hannun Allah ne ta shi mushabbihi ne ko to wanda ya zo gaban ka ce shi Allah ne ya ra'ayi to shine maganar da yake wa man ma'anna ila an-nafi al-mahdi wanda ya natsu zuwa ga korewa tsantsan sai ce fa huwa mai mu'attil wannan mu'attili kore ma Allah sifa to kuma duka an samu dama guluyi sai haifar da jafa'i yasa kullun ahli sunna ba wanda ya kai shan wahala saboda suna kokarin su tsaya wannan wasatiyar da Allah ya ce wa ga ja'alnakum ummatan min wasata haka muka sanya ku al'umma wasatiyya tsaka tsakiya idan ka dauki raguwar addinai to addinin musulunci shine wasat tsakanin kowane irin addini yahudanci da kiristanci an fahimta yi to shi yasa sai musulmi sai kaga suna shan wahala tsakanin waɗannan addinai. a lokacin da ya zama wajibi gare su su girmama annabi Musa da littafin da Musa izo da shi su girmama annabi Isa da littafin da annabi Isa izo da shi su kuma a tsaitsar Tun babu abin da ya lazumta su cewa dole sai sun girmama manzon Allah shi yasa kaga ba zai yiwu ba dan wani Kirista ya turawa annabi sallallahu alaihi wasallama zagi ko ba Yahudi sai ka ce to kai ma bari karama rama bari ka turawa annabi Musa zagi ko annabi Isa kaga dole haka za ka ɗauki dafin ka yi mai ka ko kuwa to haka nan dan dan shi'a ya zagi sai na mu'awiya ko ya zagi sai na bakar ba ka ce to kai ma ba za ka almusulma ba karama akan sai na ali dan ka hucewa ka huta haushi haka za ka yi hakuri shine ne wa ka ja'alnakum ummatan mai wasaɗa shi yasa akan kowace irin matsala da kowace ƙariya ahli sunna suka fi kowa shan wahala saboda su suke ƙoƙarin sai sun tsaya tsaka tsakiya akan kowace irin matsala ko kuwa to wannan shine don ka dauka tsakanin khawarij da wa'annan tsakanin wa'annan da wa'annan haka to sai yake cewa wa in qata'a bi mawjudin i'tarafa bil ajzi in yi yanki da abin da yake samamme ne ya itirafi da gajiyayi an darki haƙiƙatihi dangane da riskar haƙiƙaninsa fa huwa muwahhadun to wannan shine wanda ainihin wato aka kadaita wama ahsana auladin nuril misri me kai kan maganar zununil misri me yace haqiqatu tauhidi haƙiƙanin tauhidi an ta'lama anna qudratullahi ta'ala fil ashiya'i ikon Allah ƙudurar Allah akan abubuwa bila ilajin wato ba tare da ilaji ba shine magani wa sun'uhu laha bila mizajin sannan sana'ar Allah ba tare da takuda wani abu wa illatu kulle shay'in illar kowane irin abu sun'uhu shine sana'arsa wala illata li sun'ihi babu wani abu da zaka ce Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kai in za ka yi abu shi za ka amfana da wani abu za ka yi abin da ba amfana za ka ba za ka ba a shi Allah ba haka yake ba wa ma tu suwara fi wahamika duk abin da za ka suranta a wahaminka fallahu bi khilafi Allah sabanin haka yake wa hadha kalamun ajibun nafis wannan magana ce mai ban mamaki mai tsada muhaqqaqun wanda aka tabbatar da shi wal fasl akhar fasali na daban tafsirul liqawlihi laisa ka mislihi wa shay'un to sai su ja aya sai su ki ƙara sarabi Allah da yace laisa ka mislihi shay'un ya ce maka huwa samiul basir ya tabbatar wa da kansa sifa ta as da al-basaru to sai ka sake dawowa farkon ayan sai ka ce to jin Allah da ganin Allah ne ba wanda ya kama da irin nashi ko kuwa wasani na biyu tafsiru tafsirul liqawlihi la yasalu amma yafalu ba a tambayar Allah akan abin da ya aikata wa hum yus'aluna amma su mutane su za a tambaya me yasa ba za a tambaya Allah ba saboda Allah yana da al-hikmatu tamma sannan yana da al-hujjatul baliga qul fa lillahi al-hujjatul baliga walau sha'a la hadakum sannan yana da hikmatun baliga kuma tugunin nuzu amma bayi yayin da ba su da wannan to shi yasa kaga da za a waye gari mutanen rabin kaduna Allah daga gurin shi kawai turo da wani abu ya ce yana so rabi su mutu ba wanda ya sai tambayi Allah don ne. eh akwai to kai yanzu ko wani ka tashi ka kwada mari ana zaune sai an tambaye ka me faru so kwa ha kawai ana zaune ba wai ka kashe ba kamaru wani ma sai an tashi ana kicikicin mai faru kamarin shi to ka gari an fahimta yi to wannan ya sa shi yasa duk abin da Allah yi ba a tambayar Allah me yasa kai kana amma su bayan in sun yi sai an tambaye ku ku me yasa kuka yi kaza eh an fahimta yi shi yasa ya tattara duka guda biyun yace falanas nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin ya ce da manzannin da ya aiko da waɗanda aka turo manzanni duk ya tambayewa uwa wa salisu tafsirin da qaulihi na uku kuma tafsiri ne ga faɗin Allah inna ma qauluna da shaii maganan mu akan wani abu idza a ummaka nufin sa shine an naqula lahu kun fayakun mu ce ma abin zamo sai ya zamo sai ya ce sabbatana Allah wa iyyaka ala tauhidi Allah ya tabbatar da mu da kai akan tauhidi wal isbati wat tanzihi kaga da isbati abinda Allah ya tabbatar wa da kansa ka tabbatar masa tanzihi shine ka tsarkake Allah daga jingina wa Allah abinda bai kamata a jingina masa ba Wajen wajannabana Allah ka nisantar da mu tarafai bangarori guda biyu na abdalalati wal gawaya bata da kuma halaka min at-ta'tiri me yake nufi shine ta'tiri kakka shiga bangaren wa'inda Allah zai tabbatar wa da kansa sifa su kore su ce babu wattashbihi ko kuma Allah ya ce yana da sifa ka ce eh ka yadda amma kuma sifan Allah din dire take da irin taka to kakka shiga wannan to shi yasa ya roki Allah akan wannan yace bi mannihi wa rahmatihi da baiwar Allah din da kuma jin kansa da rahamarsa wannan shine abinda alƙali ya faɗa a wannan babu to in kana ɗalibin sunna da kafin su wannan babin san da tsir rigima ta haɗa ka da su akan babin al'asma wa sifa ko shi kawai shine ku fi da khaliq wal makhluq ka ce duk abin da iri ya fada a nan gurin ita ce fahimtar mu da aqidan mu dangane da sifar Allah da sunayen Allah in ya kawo fuska ka ce eh mun yadda yana da fuska amma an samu haɗuwar lafazi da lafazi ne kamar yadda ya faɗa ya fuska take wala ban sani ba shikenan kawai eh in ya kawo hannu ka ce shikenan ka yadda Allah na da hannu ya ya hannun yake ka ce wallahi baka sani ba an samu haduwar lafazi da lafazi shikenan ko to kaga fasl albabur rabi babi na nawa na hudu fima azhara Allah ta'ala ala yadayhi zai yi bayanin akan abin da Allah ya bayyana ta hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min al na mu'jizozi wa sharrafahu bihi da kuma abin da Allah ya daga daraja annabi da shi min khasaisi nake bantattun darajoji wal karamati da kuma mi karamomi qala al-qadi abu al-fadli al-qadi abu al-fadli yace hasbul muta'ammil ya ishi wanda yake lura an yi haƙiƙa kitaba na ya tabbatar da cewa wannan littafin namu hada lam najma'ahu ba mu haɗa shi ba mun tara shi limun kiru nubuwati nabiyina wai ga wanda yake inkarin annabtar annabi a'a ba littafi bane da ya rubuta dan ya raddi ga wanda bai yadda da annabcin manzon Allah ba wala li ta'inin ko wanda zai yi suka fi mu'udizatihi a cikin mu'jizojin manzon Allah fa nahataju ila nasbil barahin ballantana mu buƙatu zuwa ga kafa hujjoji alaiha akan wannan wata hasina hauzatiha da kuma tsare wato abin da ya shafi iyakokin ita hujjojin da za mu kafa hatta ya tawassali al-muta'il ilaiha har sai da shi mai suka zai yi tawassuli zuwa ga wa'annan hujjojin dan ya gane cewa abin da muka faɗa na tabbatar da mandancin ba wannan bane wata zukuru shurut al ballanta na ta ambaci shurudo ta za ta ambaci sharuɗoɗin mu'jiza wa tahaddi da kuma ƙalubalanta wahadahu shi kaɗai. wa da ƙauli da lalacewar zantan man abtala naskar shara'i wanda yayi mai ambaci cewa ba a naskun shari'a tunda daga cikin aqidin yahuda ba su yadda cewa ana nasku akwai annasik wal mansuku ba wa raddahu ya kuma yi raddin sa a'a bal allafnahu mun wallafa littafin nan ne li ahli millatihi da ma'abuta addinin musulunci waɗanda suke kan addinin annabi al-mulabbina waɗanda suka amsa kira li da'awatihi ga da'awar manzon Allah al-musaddiqina li nubuwatihi waɗanda suka gaskata annabtar manzon Allah li yakuna ta'kidan dan wannan littafin idan to karfafawa ne fi mahabbatihi wajen san da suke da hu ga annabi sannan wa mamnat wa man wa man li a'malin sannan ya zamanto ƙari ne ga ayyukansu sai ya kawo li yazdadu imana dan su ƙara imani ma'a imanihim tare da imanin da suke da shi wa niyyatuna niyyar mu an nusbita fi hadal babi mu tabbatar a wannan babin ummahati mu'jizatihi wato asalin mu'jizojin manzon Allah wa mashahiri ayatihi da ayoyin da suka fi shahara litadulla dan te nuni ala azimi qadrihi akan girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda rabbihi a wajen Allah wa ataina minha mun zo daga cikin tabil muhaqqaq da abin da aka tabbatar was sahihil isnadi da abin da yake ingantaccen isnadi wa aktsaruhu mafi yawanci mimma balagal qat'a abin da ya kai yanki auka da koya kusa wa dafna mun jingina ilaiha zuwa gare ta ba'da ma waqa a sashen abin da ya auku fi mashahir kutubul a'imma a cikin littattafai na a'imma waɗanda suka shahara wa idza ta'ammala al-muta'ammil al-munsifu idan mai insafi ya lura ma qaddamnahu abinda ya gabatar min jamil asarihi na kyawun wato asarinsa wa hamidi siratihi na kyawun gurabinsa da kuma abin yabo da godiya na tarihinsa wa bara'ati ilmihi da kuma ƙwarewar iliminsa wa rajahati aqlihi da kuma rinjayen hankalinsa wa hilmihi da haƙurinsa wanda yake ɗauke da dauriya Ke sa cikin sunayen Allah subhanahu wa Ta'ala mun faɗa mun ce akwai alhalimu alhalimu wanda yake ɗauke da haƙurin da yake akwai muguwar dauriya a ciki dan in ba Allah alhalimu ba ta yaya bayansa za su yi imani saboda shi wani ya kama su ya kashe kuma yana kallo ya zira mai ido kai yanzu wanda gwamnatin tarayya kasan tana so tana yi da shi wani ya je ya kama shi ya kashe yanzu hmm? misalin da zaka bar kaman a ce dan wani gwamna a jiha ko dan wani shugaban ƙasa hmm? ka je ka kama shi ka kashe ana kallo kuma sai gwamnati ta zira ma ido eh eh haka sai Allah jiya mun ba da misali muka ce ma'aiki ma aka taba a hudu eh magana Allah ya ce al'amarin su ba hannun kai ke ba eh laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun to kaga wa jumlati kamalihi da kuma wato cikar kamalarsa wa jami'i salihi da dukkan ɗabi'unsa wa shahida halihi da abinda aka gani na halayensu wa sawabi matsalihi da maganarsa ta daidai lam yamtari ba wanda ya kokonto fi sihhati nubuwatihi a cikin ingancin annabsa da da'awatihi da kuma gaskiyar da'awarsa wa qad kafa gaira ghayra wahidin fi islamihi wal iman bihi wannan ya ishi ba ma mutum ɗaya ba a cikin musulunta sa da imanin sa da shi sai yace farawaina sai muka ruwaito an tirmizi wa ibn qani wa ghayrihima bi asanidihim anna abdullah ibn salam qala yace lamma qadima rasulullah almadinata yayin da manzo Allah ya zo garin Madina yace ituhu sai nazo li anzura ilayhi dan an ga manzon Allah yace falamma stabantu wajhahu lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni arabtu anna wajhahu laysa biwajhin kadhabi ya ce wallah ina ganin fuskan manzan Allah na gane ba makaryaci ba ne wani abdullahi bin salam don kaga Allah ya ce a ra'aitun eh, menene tan cikin suratul ahqaf da kuma cikin suratul ali imran ƙarshe karshe ko kul a ba a ara'aytum wa shahida shahidin min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartu wa in kaga an faɗa sai ya ce ka abdullahi bin salam wa ghairihi saboda binciki ya nuna har manzon Allah ya bar duniya shekara goma dai yana da'awa a Madina ba a samu Yahudawa cikin hannuwa kasan musulunta hmm? ba su da mutunci to kaga shi ran da annabi ya zo garin Madina ya tafi dan ya ga annabi lokacin da za a taro shi kaga sai ya ce falan mastabantu wajen hau lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni yace daga ganin fuskar annabi yace araftu annahu laysa biwajhin kadhab yace ina ganin fuskar manzo Allah na gane wallahi wannan mutumin ba makarici ba haddathana bihi alqadi ash-shahid abu ali qala haddathana abu al-husayn as-sarfi wa abu al-fadl bin khairun an abi ala al-baghdadi an abi ali السندي عن علي بن محبوب عن الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جابر وابن أدي ويحيى بن سعيد عن أوف بن أبي جميلة عن جميلة الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى عن عبد الله بن سلام الحديثة وأبي رمعة التميمي إتي أتيت النبي ناذو وجن النبي وما ابن اللي تاردني أخي أنا فأريته سيأكنون من النبي mara ra'aituhu lokacin da na ganshi qultu sai na ce hada nabiyullahi wallahi wannan da ganin sa ka annabin Allah an fahimta yi wannan kenan shi yasa muka fa sha faɗa muka ce shi manzon Allah alamomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aji bai buƙatar ya tallata wa duniya ce ku so annabi saboda manzon Allah ya fi ƙarfin wannan ba yadda za a yi ka ga manzan Allah ka zauna da shi kai mu'amala da shi in dai ɗabi'u na kyau na sa a so mutum da ka ga manzan Allah ka ji kana son wannan mutum to shi sa Allah da ya aiko shi littafi shi ce ku a bi shi kawai in dai kana son shi to yanzu ka bi shi ko ba shi kenan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace na san yau ruwa ya da kura karatun ma an yi ta kan ba za a yi don ni wallahi na ɗauka ba za a yi karatun ba Falon sakatare ke sa na saki jiki mai zama na eh eh ke sa na zo da taho abin da muka faɗa dai dai Allah ba mu lana da na so in yi magana amma dai ba zan yi magana ba zan faɗa muku dalili abin da na faɗa dai dai Allah ya sa mu dace wanda ne kuskure Allah ya fi mana wa bi hadal eh ah, ah, magana mi a ah, ai ba ku san magana da zan yi ni dai na sani ai wa bi hadal qadri kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh